Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Neja Mu'azu Babangida Aliyu ya ce sai mahukuntar ƙasar sun kurmushe aikin ta'addanci da kuma 'yan ta'addan kafin a farfado da tattalin arzikin shiyar ta arewa da ta kwashi kusan shekaru biyar tana fama da taɓarɓarewar tsaro. Babangida Aliyu ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake jawabi ga manyan 'yan kasuwa daga ƙasashen ƙetare da suka halarci wani taro na musamman akan farfado da tattalin arzikin shiyar arewan da ofishin jakadancin najeriya da ke amurka ya shirya a abuja na tambaye shi ko suna da karfin guwar kurmushi ta'addanci a kasar sai ya ce taimakon nan da muke nema da kuma yanzu kowa allah ya taimake mu yanzu kowa ya kawo hankalinsa an san cewa kuma dole mu yi wani abu dan ba mu yi ba kusan ruwan dare ne gama gari kowa zai shafe shi saboda haka ba wai abin da ke faruwa a borno ko ke faruwa a a yobe ko a adamawa ba abin nan najeriya ne baki ɗaya kuma mun ga alamar ku saboda haka muna fata muna roƙo muna kuma kiran eh, gwamnatin tarayya cewa ta sa target ɗinta na wata uku an ƙara wani abu. Amma ɗan majalisar wakilai daga jihar Katsina Ahmed Babba Kaita ya nuna tantama a kan batun. Shi dama ci gaba yana haɓaka ne daga abin da ka ajiye a ƙasa. Mu je mu duba tarihi za mu ga irin su Malaysia sai da suka fara gyara halayensu da yadda al'amuransu suke ta yaka na akawa abu. Saboda haka ni magana wai cewa wai da American Embassy da 'yan kasuwa da gwamnonin Arewa suna wani abin nan ban ɗauke shi wani taro da ya wuce na shan shayi ba gaskiya saboda Allah. gwamnonin in kika ɗauke su duka kwana nawa ya rage musu su sauka daga kan mulki kana na biyu ina ma kudan kudin da aka ɗauka aka ba jihohin arewacin najeriya wanda suke in billions duka, duka kuma in kika ɗauka gwamnoni kaɗan ne daga cikin su ba kamar na arewa da suka taka rawa a zo a gani kin ga wannan abun ni a nawu tunani yaudara ce ba su iyawa kuma ba abin da ba su iya yi an baro biɗa baya abin da kawai za mu fata shine waɗanda Allah zai sa su zo su karɓi waɗannan madahun mulki Allah ya sa kasance mutane ne masu hangen nesa masu tunani wanda za su iya amfani da kuɗin al'umma wanda suka shigo masu a hannu wanda za su gyara tattalin arzikin arewa halin yanzu dai najeriya tana ci gaba da samun tayin tallafawa wajen ganin an kwato 'yan matan nan sama da 200 da 'yan boko haram suka sace a jihar borno na baya-bayan nan ma shine tayin da firayim ministar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi tuni dakarun sojojin amurka suka duro najeriya domin yin aikin tallafin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya